alhaji ina wanda shekarunsa suka ja ƙarfinsa ya ragu ya fara samun rauni wajen kusantar iyali to ga wannan fa'ida fi sabilillah ya kokari a jarabta ko da shekarunka ba su yawa ba ka samu rauni ka kasa gane me dalili babu sanyi babu basir aka ce ba hawan jini babu shiga ka yi kokari ka yi amfani da wannan fa'ida insha Allah martabar ka za ta dawo a wajen iyalinka uzu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala man la nabiyya ba'dahu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa barkamu da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka ta mai jalalaini tv ina kowa da kowa fatan alkhairi da fatan muna cikin koshin lafiya kamar dai kullum yarda muka saba a cikin wannan tasha muna kawo magunguna bangaren kuzari na ɗa namiji waɗanda suke fama da rashin ƙarfi saurin kawowa ƙanƙancewar gaba da ma matsala ta rashin iya biya wa iyali bukata a yau ma mun sake dawowa da irin wannan fa'ida musamman ga waɗanda suka samu rauni bayan aurensu kuma mutum baya da wani nau'in infection baya da matsala ta hawan jini babu diabetes babu matsalolin ciwon zuciya haka kawai ya ga rauni yana samun shi saboda shekaru ko kuma saboda wata larura wacce ba a gane mata ba insha Allah wannan fa'ida ita ya dace mutum ya haɗa ya amfani da ita kuma wannan fa'ida tana da sauƙi inda kake za ka haɗa ta kuma ka yi amfani da ita abubuwan da ake bukata shine za ka samo garin citta za ka samu garin tafarnuwa sannan zuma wannan su ne abubuwa da ake bukata da farko za ka samo garin tafarnuwa babban cokali guda biyu za ka samo garin citta babban cokali guda hudu za ka haɗe su waje ɗaya sai ka rika ɗiban cikin ƙaramin cokali kana kawo madara ko nono mai kyau za ka zuba a ciki idan mutum madara ta ruwa tana gurɓata mai ciki ta sa shi bayan gida haka zawo ko ta rika sa shi ciwon ciki ya amfani da yogurt ko nono sai ka zuba a ciki a juya sannan a kawo zuma karamin cokali a hada a ciki a juya a sha wannan haɗi minti talatin kafin a kusanci iyali tsawon sati guda insha Allahu saurin kawowa ko rauni da kake fama da shi ko da shekarunka sun haura saba'in insha Allah kai amfani da wannan fa'ida za ka samu kuzari da ƙarfi da kuma gamsar da iyali saboda aka yan uwa a yi ƙoƙari a jarabta wannan fa'ida a bar wa Allah ikonsa Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka sannan idan ana jin daɗin shirye shiryen mu da muke gabatarwa a wannan tasha mai albarka ta mai jalalin tv ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sanarwa a duk lokacin da muka aji sabon shirinmu waɗanda suke da tambaya ko ƙarin bayani za su iya aje mana ta akwatin aje saƙonni waɗanda suke son shiga gurf namu kuma akwai link a description za su iya duba domin kasancewa cikin wannan gurfinamu namu mai albarka mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu